وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه هؤلاء قومنا من بيت نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إن دينا كفنشا أجاءك الأولى مسورة الجماعة muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci kuma fatan alheri da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan majalisi wannan zama da za mu yi za mu tattauna a kan abubuwan da suka shafi rayuwarmu da rayuwar addininmu yana roƙon Allah wanda ake roƙonsa yake amsawa ta Allah ka sa kafin mu tashi a wannan guri ka yafe mana zunubanmu gaba daya Allah ka rubuta mu cikin yan aljanna abinda aka dora mun nauyi mai magana a kai shine a faɗin Allah baraka wa ta'ala a cikin alƙur'ani kamar yadda arama ya karanta kan wasu samari Allah ya yi magana kan matasa a cikin alƙur'ani kuma ya faɗi su da wasu sifofi masu kyau da haka ake so matasanmu su ji wannan zance iyayensu masu ci da mazansu da matansu in an ce matasa muna nufin matasa maza da matasa mata sannan kuma iyayensu ma su ji don shi matashi yana samun seti ne yana samun waraka ne yana samun tarbiya ne da tasirin mahaifinsa da aka za mu tattauna ne akan wannan aya da Allah ce nan fitetun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah na bada labari a cikin surar kafi aya take aya ta uku. kuma yayi bayani ne akan ashabul kafi wasu samari ne matasa a wani zamani da aka yi su da Allah tabaraka wa ta'ala yasa suka yi wani bacci mai tsawo a wani kogo suka kwanta shekaru ɗaruruka amma fa bacci suke in an tambaye ka wani bacci ne ya fi kowane bacci tsawo shi ne baccin ashabul kafi shekara ba ɗari ɗaya ba ba ɗari biyu ba ɗaruruka har garin da suke ɗin mutanen duk sun mutu an caccanje gina gini bishiyoyi an sare wasu sun hanyoyi duk ba su ba ne mana jama'ar da suka bani sunan shi suka tafi suka bari suka kama bacci a lokacinsu babu labaransu suka tashi Allah ya tashe su ƙurani ya ce wata sabon aikazan ƙwahumar kusa وتحسبهم أيقاظا وهم ذقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت فمنهم ضعفا Allah tabaraka wa ta'ala yake mun kwantar da su suna wani bacci amma wa nuqallibuhum ta al-yamini wa zata shimal mu muke juya su ta bangaren dama ko mu juya su ta bangaren hagu bai don a nuna ma dama in ka kwanta bacci ranka hannun Allah yake Allah ne yake iya maka komai daman a ya tabbata cewa bacci karamin mutuwa ne bacci kanin mutuwa ne wani daga nan yake wuciya direct kawai sai dai ji mala'ika yana man wa ma dinuka la ilaha illallah wallahi wanda ga bacci yake wuciya bai tashi haka Allah ya sa muka yi wato ya ce muka sa suka yi bacci kuma idan rana ta zo sai Allah ya kyautar da ranar ta musu inuwa a juya su can dawo da su su juya nan ta su bacci da haka an kuka fasa ta Allah wallahi sai Allah ya sa mutum ya baccin shekara ɗari ba dunin tsiya da rashin mutunci ba to sai a kwantar da kai ba sai ka tashi za ka rashin mutuncin ba sai a kwantar da kai a zubar da kai shekara biyu. waɗanda za ka yi rashin mutuncin ma duk sun gama rayuwar sun ƙare ka tashi ka rasa abokin rayuwa duka mulkin Allah zai iya yi kuma ba abu mamaki ba ba wani abu mamaki da zai baka mamaki suna da wani kare kuma nasu yana nan kalbuhum basitun zira'ai bil wasit yadda kare in ya kwanta yake shimfida hannayensa yana nan yana jiransu wani abu sai Allah rabbul izza suka tashi bayan Allah ya tashe su suka shiga gari bari su je su nemo abinci da 'yan kudadensu za su nemi abin da za su ya ha sa shiga gari sai suka ga yadai ba irin garin da suka sani ba sun je wani guri za su yi kayan abinci sai suka mika kuɗi aka ce kai me wannan kuna da hankali kuwa me wannan yau kuɗin da aka shekara ɗari uku ba amfani da shi waye zai iya gane shi daga nan suka gane akwai wani abin da ya faru isa tana da tsawo da ita nake so na kawo ba ina so na kai ga inda zan je saboda lokaci waɗannan matasa da Allah ya zo mana bayani sai ce mana innahum fityatun amanu bi rabbihim su ne matasan da suka yi imani da ubangiji ashe kaga musulmi ne masu imani wa zidnahum huda Allah ya ce muka ƙara musu shari'a sun yi imani da Allah kuma muka ƙara musu shari'a malamai suka ce duk saurayin da ake so ya rayuwa ta imani su dole ya zamanto musulmi a matakin farko ka yi ƙoƙari ko ana dakawa a turmi kana musulmi ne ka yi ƙoƙari ya kai matashi kada ka bari ruɗin duniya ya sa ka canja addini ko ka ridda ko kuma kana cikin musulmin amma a sunan riga ta musulmi kawai kamar yadda da yawa daga cikin matasanmu suna sunan musulmi ne amma babu wata barna da ba su aiki komai da su ake a shagiya da su a yi caca da su a yi zina da su su bi matan 'ya'yan arna suna musu ciki suna saduwa da su da musulmi an kama shi ya je ya samu wata kafira ya mata ciki saurayi mata shi in an buɗe gidan giya da shi za a sha da luwaɗi neman maza da fate wa mata fashi da makami satar kaji da awaki ɗebe takalma a masallaci sane ƙwacen waya ɗebe kayan wanki in an shanya duk wata tsiya matsiyaci da shi ake yi wannan saurayin bai dace ba cikin waɗannan samari muke so mutane su gane su kasi sufa irin tasu imani da Allah kamar yadda asabar kafi suka yi imani da Allah amanu bi rabbihim wazidnahum huda Allah ya rike ce muka rike musu zukatansu muka kaure zukatansu a kan imani suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard suka yi tauhidi shine sifa ta uku tauhidi kaɗai ta Allah ba shirka ba bokanci ba roƙon dutse ba roƙon maciji ba roƙon bishiya ba haɗa wani da Allah ba bokanci ba tsafi ba ba ba dutsiya babu al-islam wa tauhid faqat musulunci ai tauhidi suka ce Ubangijin mu shine rabbus samawati wal ardh لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فلا متبع كيرا ونبا الله با شو منا كيرا سمارن كفانشان زو ما سأكيدا ما ستوحيدي ما سكتد الله ما سقود الشركة زو أنتو الشباب المثاليون samarin da ake buga misali da su irin su Ali bin Abi Talib Usama ibn Zaid Khalid ibn al-Walid Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Muhammad ibn al-Qasim waɗannan samari ne da baki irin su cikin sahabbai waɗanda suke ‘yan ina da addini dawa ilimi karatu makalewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da bibiyarsa dare da rana duk inda aka zo ana maganar matasa a duniya dole a kira su Ali bin Abi Talib su Ibn Abbas Ibn Ibn Umar irin waɗannan matasa su ne matasanmu ya kamata su zama suna koyi da su duk lokacin da saurayi matashi ya tashi akan mallakar hankalinsa na ɗaya kenan yana mai yi wa Allah ɗa'a na biyu kenan ya yi amfani da gangan jikinsa wata amala jismahu wa ruhahu ya yi amfani da gangan jikinsa da ransa gaba wa malahu da dukiyarsa wa ma amallahu alai dukkan abin da Allah ya masa ni'ima biyi alaihi yana ƙoƙari ya tabbatar da su cikin yardar Allah ba hakika zai samu khairar jaza'i a wajen Allah zai samu babbar sakamako a wajen Allah kuma zai zama mahbuban fi ahlihi yan uwansa da danginsa suna son sa mahbuban fi qaumihi duk matashin da fanti da wannan sifa za ga jama'arsa suna son sa suna kaunarsa sannan kuma duk wanda ya zauna da shi musulmi ne ko ba musulmi ba wallahi saboda kyakkyawan mu'amalarsa dole ya so shi ya kaunace shi haka ya ku samari matasa muna da ciwo na kai muna da damuwa akan matsalolinku a yau a ƙasar nan musamman samari matasa musulmi yan arewa albishir ga matashin da ya ƙoƙari ya yi imani da Allah mai kyau ya rataye zuciyarsa da masallaci maza Allah yake cewa idan kun ga matashi ya saba da zuwa masallaci duk wanda kuka ga yana lazamta zuwa masallaci to fashadu lahu bil iman kuma sa shaida wannan mutumin yana da imani albishirin wannan matashi wanda bai da abokanai sai ahlul khair la yujalisu illa ahlul khair baya zama da kowa sai mutumi alheri baya zama da barayi a wuri guda baya zama da yan giya yan waiwai yan caca mazinata masu neman mata ko masu neman maza wani yaro a gabana na ji ana kiransa ana cewa shedan ina nam. wallahi da sunan shedan ake kiransa yake amsa kaga dai karewar makiyin Allah mai fada da Allah mai fada da annabawa yan wuta jagoran yan wuta shine shedan amma wallahi yau a cikin matasan musulmi akwai wanda sunansa ma shedan wani kuma cewa da shi yake kare kuma sai amsa duba kare haramtacciyar dabba wanda gabanka in kare ya wuce sallaka ta baci amma mutum musulmi mai sallah ya ce mai kare wai shi in ma ana neman salaha ne a gare shi shi fa sunansa ma kare wancan kuma in ma nema kuke shirya to fa shi sunansa ma shedan albishir ga matashi wanda bai shiga cikin wannan layi ba albishir ga matashin da yake aikata ayyuka na kwarai kuma ya amfani da lokacin samartakarsa kafin tsufansa ya same shi manzan Allah ce tanim kamsan qabla kamsin ka ribarci abubuwa guda biyar kafin biyar same ka daga cikin abubuwan da manzan Allah ya fada akwai cewa shababaka ƙabla haramika samartakanka kafin tsufa ya same ka kai kokari ka more wa samartakanka wajen biyan Allah wallahi dan uwana matasa ina gaya muku babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar musulunci babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar mutum yana jin Allah malam ka ga yaro matashi abin sha'awa yana ja kin boko ne suna gaba gashi da kyakkyawan halitta ga zuwa masallaci ga zuwa wajen wa'azi da an gemunsa tun da ya wuce 'yan mata sai haska shi suke suna ya dai yana jan aji wallahi malam ya rike Allah Allah ya rike gaji suna kabbara an yi magana yan mata da yake dama abin da kuke jira kenan suna nan waɗanda wallahi malam mutuwarsu ake kasan mutuwa mutuwar su ake in yaro ya rike addini ya zama mai tsafta ya zama mai tarbiyya ya zama mai kunya ya zama mai kula ya zama mai kwamitin addini wallahi malam yan mata sai dai rinka kora yana ai hakuri a yi haƙuri a yi haƙuri ba fi ko kobo ya bayar ba me yasa saboda ya riƙe Allah Allah ya riƙe mai darajar so ba ma haka ba wani mutum mai kirki sai ga yana son sai ka ji wani yana cewa wallahi yaran nan ma zai so ya aure yata ka ji ba ina ma da zai so ya aure yata sai ka ji ana cewa Allah koyi wannan yaran nan magana in dai bai da yarinya ga yata zan bashi yanzu neman ku ake yi muna kiran ku kuna guduwa neman amin mutumina neman ku ake a to ai to ai gaskiyarsa ai wannan bayanin ba zai yi ba in ba lafiya ko ba ka bane Allah ya bada lafiya a ci a sha hankali ya kwanta a yi bacci mai kyau a ja aya da hadisi a fassara don ba lafiya ai ba harka ai haka muna buƙatar wannan addu'ar wallahi amin ya koyan uwana samari matasa ku amfana da wannan lokaci abu na biyu ina kira ga matasa su zama suna da taimakekeniyar juna a tsakaninsu a ta'awun taimakon juna wallahi duk matasan da suka tashi ba su haɗa kai suna taimakon junansu ko a ƙungiyance ko a kasuwanci ko a mu'amalanci ko a aikatance ba wala ba su samu nasara ba ba wani matashin da zai zo ya rayu shi shi kadai ba tare da ya nemi taimakon ɗan uwansa a wajen sana'a ko wajen karatu ko wajen mu'amala ko wajen neman aiki sai ka nemi taimakon ɗan uwanka ya nuna maka hanya da haka muna buƙatar mu zauna muna tare ga baki ɗaya a yi ta'awun taimakekeniyar juna abinda zai tabbatar da wahida haɗin kai in na san kana taimako na? kai ma ka san ina taimakonka ke ma kin san kina taimakonta ita ma tana taimakonki wallahi za ku haɗu ku haɗa kawukan ku zauna lami lafiya amma idan ba ku haɗa kai ba ku zama ɗan bakin ciki matashi ya samo alheri yana ƙoyewa. ya samo scholarship a wata ƙasa ana cika ana samun makaranta ya ƙoye ya ƙi ga yan uwansa ya samo wata hanya ta business yana bakin ciki kar a sani ya ƙoye. ya samo wata hanya ta alheri ya ɓoye ya samu wata hanya ta ci gaba ya ɓoye haka za ka yi ta yi kana ɓoyewa kana ɓoyewa amma fa ba za ka samu taimakon ɗan uwanka kai ma kuma in ka zo mutuwa za ka gane kana buƙatar taimako wani duk ka mutu a lokacin kake buƙatar taimako saboda ba kai za ka yi kanka wanka ba ba kai za ka kai kanka cikin makara ba ba kai za ka yi wa kanka sallah ba ba kai za ka kanka kabarinka ba ba kai kanka za ka binne kanka ba kaga ashe kana bukatar taimakon wani to yaya mutum zai zo yana rayuwa rayuwa ta bakin ciki ga shegiyar hasada da kiyayya tsakanin matasa zo ta yarinya tana gaya min a wata jami'a take karatu tana karanta medicine ta ce malam Allah ya mun baiwa daidai gwargwado duk karatu idan na yi AA nake ci amma wallahi malam ajinmu da aga an yi jarabawa first semester second semester sunana ne a sama ta ce malam na gamu da matsala duka shekaru na bai wuce ashirin ba ban kai ashirin ba ta ce wallahi na fara zuwa aji malam da na zauna ana latta sai wani irin mugun ciwon kai bana iya saurara dole a mai da gida zaman lafiya na ina gida ban je jami'a ba sun kore ta sun mata sihiri sun tsafe ta a ce an zo rubuta jarabawa kawai sai ciwon kai da hawaye hannuna yana rawa da kar nake rubuta abin da zan samu pass shiga sunanta daga sama ya dawo ƙasa ba ruwan jami'a abinda ka bayar shi za a baka Kasan me ya faru tafi aka mata Kasan so a shiga mata yan ajinsu masu neman kujerarta yanzu wannan matsiyacin da wannan aikin tana jin ba da shi za a haɗa kai a kashe wasu 'yan siyasa ba wani yana neman kujerarsa wallahi da ya tashi yana neman kujerar siyasa in ya ga wani ya fito takara da shi za a haɗa baki a kashe shi kar ku lalata samartakan ku tun kuna yara kanana ku haɗa kawukan ku Allah cewa tasimu bi hablillahi jami'an واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ita wannan ayar tana magana ne akan dukkan musulmi gaba daya barka ka hada matasa a ciki ku ta kawo kanku da igiyar Allah kada ku rarraba yanzu daga cikin dalilan da suke damu mu ba mu samu zaman lafiya samarin mu ne aka ɗebe wasu aka koya musu wani abu na tada hankali a amfani da su su kashe yan uwansu su zubar da jini wanda wannan ba addini ba ne ko a koya wa mutum shan kwaya duk mutumin da ya zama ɗan kwaya to ya samu total isolation ya yi isolating kansa daga cikin mutanen kirki kamar cewa suka yi ka raba kanka da mutanen kirki ka sha kwaya duk mutumin da ya zama ɗan iska mai neman mata totally ana nuna masa cewa karka zama cikin mutanen kirkin nan ka fita daga cikinsu duk wanda aka koya masa sata ya zama barawo barawon takalma a masallaci farawon waya a wajen caji shine zai zama farawon mota a cikin gari daga nan shine zai rinka fita wajen gari ya rike bindiga daga nan kuma tukira ya zama babban farawo mai shiga daji shi sa dole ne mu yi ƙoƙari mu gyara matasan mu tun wuri mu kula da su fa tun wurfa mu sa ido akan matasan mu tun wuri tun alfijir kada mu bari sai rana ta fito su zo su fi karfin mu mana yadda zamu yi da su wallahi ko ɗanka ne ya fara ban hanya ta banza yi ƙoƙari tun kana da ƙarfin murƙushe shi ka murƙushe shi wallahi wani ya ce wa ɗansa ka ganni nan a sauran ƙarfi na wallahi zan iya danne ka a gidan nan maka shegen duka gula zan zan ta maka sai na rugurguje ka ya ce in zan rufe ɗaki wallahi wallahi tallahi sai dai a ɗauke ka su kaga har kai wasa ni ubanka ne ban zama tsoho na yi tsaya da ban san bika da gudu ba in za mu zuba gudu daga nan a garin nan ƙarshen garin nan sai na kama ka da ka kai a kawai zauna lafiya ranar da uban ya damƙe shi ya masa wani mugun duka ce tab baba na hannunsa akwai zafi ya ɗauke idan ka bar bishiya ta yi girma da tsawo ba za ka iya naɗi ta ka karye ta ba ka bari ta yi ƙarfi wallahi riko ta tsaka sai dai ka lilo a kai ta ta fi ƙarfinka wani ɗansa ya masa laifi ya bi shi da gudu ji za ka yi rashin kirki zan ci abu kazanka suka zuba yaron nan ya zuba yaro ya ja gudu ya ja gudu sai da dattijan nan ya bi shi shi ma mai kokari ne yana zuwa wani burki kawai sai ya saka birki kawai sai ya tsuguna kawai sai da sai uban nan sai yi gaba sai ya buga bakinsa ya ce kai ka ba samun baki ya zubar da uban yana faduwa sai ya gurke haka dai ana jinyarsa wallahi yaron nan ba shi da mutunci ba shi ni daga yau wallahi wallahi na daina da sa da gudu alaji ba abin yaran zamani da gudu karka yadda yana rugawa da gudu ka ce a gudu za ka yi kare je ka kare ne mai gudu ba je ka fi kare gudu wani ya zo zai daki ɗansa ya riƙe bulalar ya riƙe yayyayyayi ya karɓa ya ce ya ce kai riƙewa za ka yi ko je ka riƙe ka san me zai iya ƙwatar ta bane ba <laughs> wallahi akwai yaron da in ya riƙe abu wala ba zai kwatu ba wata uwa ce a cike dukan yaro ba ta gane ba ya riƙe tsumagiyar dorinar ka ja. sai gashi ana kuka da ita tana ta numfashi ta bari ya yi kwari ai ba ma maganar duka sun da kafi yana da ƙarfi to sai yin san dabarar zan yi tun da dai za ka zo karɓar tuwo aizance ya ƙare ba za ka zo neman kusur makaranta ba aizance ya ƙare ba za ka kwana gidana ba aizance ya ƙare an wa ma maganin mutum ne yayi abokanan cikin iskan nan ba su isa su ciyar da kai sau uku a rana ba da da rana da daddare dole ka zo tukunyar uwarka ka nema ka ci sunan za mu gara ka iyaye na kowa ya ja ɗansa kusa da shi ku musu tarbiyyar da ba sai kun ɗaga hannu kun da ke su ba ku zauna lafiya da su ku matasa ku neman wa kanku tsaro da kariya immunity da ilimi a tasalluku bil ilimi. ku yi karatu wallahi malam duk saurayin da ya zama yi karatu ya zama ya zama gold ya zama wani figo ya zama wani timma ya zama wani mai matsayi ilimi shi ke daga ɗan talaka ya mai da shi wani ilimi shi ke mai da wanda ba a san shi ba a san shi ilimi shi ke ba wa wanda bayi da taro ya tara miliyoyin kuɗi yana taimakon talakawa in ka duba sa a da asali can talaka ne miskini ne amma yanzu tun da ya yi haƙuri ya je makaranta ya yi karatu Sannan da 'yan shekaru kaɗan za ga ya zama wani ya ku samari matasa ku yi ilimi ilimin nan na addini har wani ya zauna jahili a zuwa na larabci ka ɗauka yaren china ake yi a dole sai ka koya dai a ciki ilimi ne ana karanta ƙur'ani kana kai kana kama tasha amma a zo alaran ma yana jan ayoyi kai baka ma san me ake tafiya ba kana jiran mai malam zai ce a ka je makaranta ka san nan da suke wajibi a kanka ka san ya ake sallah ya ake azumi ya ake wankan janaba ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza at-tasalluhu bil ilmi idan an zo yin bokon malam ayi bokon nan na cin kasa me a ciki ne wai karatun bokon me a ciki duka shekara nawa ne za a gama yanzu mutane nawa ne sun yi digiri sun manta suna cin moriyarsa kawai kai ka gama ka wuce wurin ba dai sakandare ba ne za a yi a gama a karbi a karbi kwalin neko da waya an gama da shi kenan ba wuce yanzu ni nan da kake gani na har duniya ta tashi barin sun ci zana waya da neko ba dan na gama da ita tuntunin na buge ta wallahi kwarai kuwa lokacin da za mu yi waye ko neko ina iya tunawa wallahi muna matasa ba aure ba mu san ciwon kanmu ba mu da tsoro makarantar mu a daji take wallahi kwanan karatu muke bokiti muke ɗauka da ruwa wai don kar mai bacci sai mu zura mu. a yanzu haka a ƙwalwata ina tuno ƙofar ajinmu da nake zama da fitila ta a ci falfal fitila ta ƙwan ai dan lokacin ba a kama irin fitilun china nan ina ajiye ta akan teburi ina karanta yanzu haka notebook ina na economics ina iya tuno shi wallahi da shafuffukan saboda karatun da masa da na zuba kafafuwa na a ciki da ni da abokane na haka zamu kwana muna yi in an zo jaraba wallahi ba mu tsoranta ji muke wallahi da ko America a kai mu je mu zana me a ciki muka je muka zauna muka zana kuma muka muka buge ta muka wuce gurin ba shi kenan gama ba yanzu wani akwai wani dan bokon da ya sai ce mun sai na yi ne ko kowai. na gama da digiri fa na yi an je an shiga jami'ar an yi karatu mene a ciki ba dai a shiga aji a lafiya ba ka ga malami ka karanta ina matashi ba na shafe ne ba na komi don me zan bari in faɗi a jarabawa wallahi ba ka isa ba ni da nake muku magana tun da nake a duniya ban taɓa faɗuwa a jarabawa ba kuma insha Allah ba zan faɗi ba a lahira ma insha Allah ba zan faɗi ba to ai gaskiya ne muna kyautar da zato kai za ka yadda ka faɗi kana ma wa zai yadda ya faɗi to ba wai wani abu ne mai wahala ba dedication ne da sa kai kawai a yi a gama ba digiri ba ne an yi an gama an karɓi kwalin neman aiki ni ɗan najeriya ne ni ba ɗan kwatano ba ne ba ɗan chad ba ne ba ɗan kamaru ba ne ba ɗan kaza ba ne ƙasarmu ne wallahi sai na nemi aiki kuma sai na samu aiki haka ake son matashi kai ta bugawa struggling ba zama wani interview ake a lagos nema kuɗi ka tafi da mu je mu buga mu game allah zai ko ba mu da kowa a federal gama za mu je mu yi wani aiki ake nema wani kaza waye da sauransu wani yaro ya zai magana yana neman dan sanda yana neman soja Ya ce malam ga ne fa na tafi falgori Yana can ruwa yana dukan mu an shiga kam an rufe sunan mu bai fito ba ce ka tsaya anan ruwa ya ta maka shegen duka ka jira Allah zai kira rabanka za su kira sunanka cewa in taimaka masa a taimaka na ce to na bada sunanka na taimaka za a kira ka malam ruwa yana duka na ce a ah, ka tsaya ya dake ka ba nema ne ba a nema da wasa yi kana matashi ba mata ba kowa ka dawo gida kamar ne na ce in ruwan sama ya sako ta bigin din bishiya abinci ya kare na ce ka je wani shago can ka bashi zai ka bashi ɗari biyu ba ka garin kwaki za ka kwana biyu kana cin garin kwakin ɗari biyu ba su ga ba waye na ce jiƙa shi in dai ka sa wa garin kashi ruwa to za ku haɗu da shi daidai me ake da bukata daman daman matsalarsa a nan baki ɗanɗano ko to yi ta hambuɗa shi kawai kana bin sa da ruwa kawai idan ya shiga ciki za ka ji ya zauna cikin ka yana wani ɗauka yadda ka san yis ne haka aka fara da kai da kai da wanda ya ci kaza kafar kaza da wanda ya ci wainar kwai da ne duk da ƙarshe me ake ji ƙoshi har shi wai wani yana bata lokaci wai ne wai wancan a gidansa shayi yake sha da buredi da soyayyen kwai da kaji da waye wannan kuma dumame yake ci don masara da miyar kuka da wake a ciki nace a karshe ma in an bincika wallahi mai wannan tuwon masara da miyar kukan sai ya fi zama lafiya sai ya fi wannan mai shayi da buredi da wainar kwan kuma duk ya wai ne ne ba dai koshi ake nema ba ko ganye ba kai ta ɗiba kai ta zubawa in ne ya shiga ciki mai lafiya ne ganyen lafiya kalau haka ya je ya ci wa yanar kansa da kajinsa ko ba ka bane ya sha ruwa ya yi gyatsa ga kai ma ka kwashi dumaman kalan lamba ɗaya ka ɗiba ka ɗiba ka bi shi da ruwa ka zo gefensa ka yi gyatsa ga a ƙoshe kake a ƙoshe nake me a ciki me a ciki in ba ka da kuɗi amin in ba ka da kuɗi wani yana cin kuɗi yana cin nama kullum ka duba a cikin albashinka duk wata ya zo ƙarshe ka karɓi albashinka ka bari sai irin dare ya yi irin ƙarfe sha ɗaya duk abokanai sun tafi bacci ka samu wani mai cuku ba wanda yake kaiwa ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ka zagaya ka kewaya ka ce kai sauke min rabin tukuban nan <laughs> ba tsire ba ne ba ba nama ba ne ba ba kaza ba ne ce sauke mun yanka mun ita nawa ce gaba ɗaya ba dubu sha biyar ba ne ba yanka mun ka zauna ka ci kazan nan cin kasa ka ci tsiran nan cin kasa wallahi nan gaba ka ce in wani ma gadaran nama sai ka yi shawar nama ma ka zubar masa duk wata in kana yi a matsayinka na talaka wallahi za ka zauna lafiya ba wai kwai ne aka damu wani yana cin wainar kwai in ka samu albashi ko ka samu kuɗi mai kyau ka je ka sayo kiret ɗin kwan gaba ɗaya nawa ne kiret ɗin gaba ɗaya nawa ne ba dubu biyu ba ne ko nawa ne to bai ma kai ba ba ana ci ana maka wani yanga ba zai ka samu kanwar mahaifiyar ka ko mahaifiyar ka ce hajiya ga albasa nan ta naira hamsin yanka mun nan fashe shi gaba ɗaya kiret ɗin nan fashe mun shi yau zan ci kuɗi na more a soya ma shi a maka shi mara mara ka san mara mara ko fale fale a ringa jera ma shi samu biredin ka lafiyayye mai laushi irin jani'in jaka ɗin nan ka kwantar da shi akan wainar wannan samu shayin ka samu kofi ɗaya ka fasa mata gwangwanin madara guda ɗaya ɗaya a ciki a sau dai a wata biyu a wata uku ba za ka iya ba ka buga ka gani wallahi malam in an zo ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ci ku more cikin tsarkaka dadada daga cikin abin da kuka tara na arzikin ku na dukiyar ku kaga Allah ma bai hana ba wal man harrama قل من حرم زينة الله التي أخرجت عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله تبارك وتعالى وي قيامته وي وي يا حنا فلير دنيا دائم دنيا Waya hana a ci a more waya hana a saka ya musu ma na masu imani ne kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya in ka ga baka samu ba sai kai zuhudu ka guji duniya da babu ai babu ne ai ko ba kamar sai ka nuna alhamdulillah ya ah, ku kamar duniya ba ta same ku ba yawwa in ko ka samu to wallahi ka more in ba ka more ba mutuwa tana nan tana bin bayan ka ka samu kuɗi baka samu mota mai kyau kawo ba Allah ne haramta maka ka samu kuɗi baka gyara makwancinka ba Allah ne hana ka ka samu kuɗi baka saka riga mai kyau ba Allah ne hana maka ka ta tarawa ka ta tarawa ka ta tarawa mijin matarka ya zo ya gaji kuɗin Ka ga wancan shawarar da na baka a wata sau ɗaya in ka je kai wannan yankan ƙaunar ya tallaye nake gaya maka ba wani wadda ya sai zai maka wani barazana akan wani abu yana abu in an haɗu da kai bayan wata biyu ku za a ɗauka wani ɗan karamin ɗan da ture ne wallahi gani za a yi kana kulkul kana wani ja ga rayuwa kenan da yanzu mun gama maganar a ci amore ya ko matasa dama yawancin ku yan kuɗayi ne to ga karatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaini ya raba matasa kashe uku yace akwai ashabu al-mustaqim akwai ashab al-munharif akwai ashab al-mutahayyir baina baina haka yace ga bayanin su saurayi na daya ashab mustaqim wannan shi muke nema matashi wanda yake tsayayye matashi wanda yake kan daidai shine wannan matashi mai koyi da mutanen ashabul ka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yaro matashi mai imani kuma ya yi imani addinin musulunci shine addinin daidai ya yi imani yana son imanin saurayi mai kula da sallah kuma yana jin yana son sallah da an kira sallah yana jin daɗi da shiga masallaci ya sallah ya nafila saurayi matashi wanda yake da kishin addinin musulunci saurayi matashi wanda yana ganin rabautarsa tana da alaƙa da bin Allah da bin manzan Allah shi ne shabul mustaqim saurayi matashi wanda yana ganin kin yin addini wato yana kin yin addini kamar ya haramta wa kansa wani alkhairi ne a rayuwarsa wannan saurayi matashi mai kake shine mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amal a wajen maganarsa da kuma aikinsa Zai wa tarka abinda annabi yayi ya aikata abinda annabi ya bari ya bari shi ya yadda haka zai rayu ashabu alladhi yuqimu as-salah shine matashin da kula da kai da sallah alal wajhi al-akmal a bisa fuska wacce take cikakkiya sallah mai kyau ba sallar kotun kurciya ba ba sallar na sauke nauyi na gama ba kusan sallah kala kala ne na ga wani matashi kwanan nan ya yi da sallah sai na gina ka subar subar subar ne subar ake subar subar subar subar subar subar subar subar subar subar subar yana subar subar subar subar subar subar subar subar subar subar maza alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jan sharbi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla lamla kaji lamla lamla lamla kaji lamla ko to kaga Allahu akbar Allahu akbar baya yi da a daidai yana sauri ya gama ya fita

in cika gamu da Allah da wannan tasbihin Allah bai zai karba ba na'am kudan adam ne ka masa bulibuli baya karba inna Allah jamilu ne hibbul jamal da masu jin carbi da ta su ma barin dan buga su kadan ga mutum da dogon tarbi ya zo yana da kaga kake yake ja ko to sai ya jawo goma subhanallah subhanallah da yayi ja <laughs> duk goma yake hadawa da yayi ja fa fa fa ya gama sai ya shafa alhaji ba kai komai ba ka bata kanka lokaci ka tsaya ka kai zikiri na gaskiya kana fuskantar kabari furfura ta gama lullubi ka kuma kana kana yi wa Allah gaggawa sai yanzu zaka ji daɗi mutuwa ta maka gaggawa sham al-mustaqim shine mai kula da sallah mai kula da ibada kuma ibadan nan yana yin ta da niyya da jin daɗi akwai wanda zai zo yana yin sallah wallahi inda za ka ɗauki wutan sai yana sallah nan shi da kansa in ka ce ba wa kansa maki Allah bai zai ba wa kansa maki ba لا كبر لا كبر سمع الله لمن حمده بارك الله كبر الله ها ها ها Allah ba zai karbi wannan ba ya zo a hadisi duk wanda ya irin wannan sallah wulakantacciya Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku su mayar da wannan sallah kamar tsumma. su sukulkuye ta su jefe shi da ita ta ce da shi bayya'aka Allah kama bayya'atani Allah ya tozartar da shi kamar yadda ka tozartar da ni akwai waɗanda wallahi tun suna idan da sallarsu suna fita daga bakin masallaci ake jifan su da kayan su wadda kana baka shawara don masallacin da kaga ɗan gaggawa ne limamu ka daina zuwa sun ba ka yi masa nasiya gyara ba ka canza masallaci wanda ba ya cikakken rukuyi ba cikakken sujjada wai shi yana yin sauri wai ya faranta mutane A ba don Allah yake ba aikin Allah za ka zo kana mutane kana musu wai wai shaf shaf ayin kana son sallah ka je masallacin wani shaf shaf ko je a muku shaf shaf da wuta a saman kafadun ku wallahi gyara babu asara mutum ya wayi gari sallar sa ta da kyau muna son saurayi mai kula da ainihin wato sallah a kan lokaci kuma ya yi ta mai kyau kamar na gaya muku ya je makaranta idan ya samu kuɗi yana ba da zakka ba saurayin da zai zo ya tara kuɗi kawai yana zuba shaddodi ganila ganila ba amma in shekara ta zo baya fidda zakka saurayin da yake kashe wa yarinyarsa miliyan kaza a shekara amma baya iya cire naira dubu ɗari bakwai ta zakka baya yi saurayin da yana iya kashe kuɗi ya sayi wayar miliyan ɗaya da wani abu waya ɗaya iphone amma ba zai iya cire hakkin allah wannan miliyan ɗaya ko ɗari biyar ba ta yi asara ka je ka gama saka riga ka gama hawa mashin mai tsada ka hau mota mai tsada ka riƙe waya mai tsada ka je ka sayo budurwarka wayar naira miliyan ɗaya shekara ta yi kasuwancin da kake Allah ya rufa ma asiri ka sai mata da shi ka ba da hakkin Allah wallahi akwai matasan da suna da kuɗi na fitar hankali amma ba sa ba da zakka gani suke ayoyin zakka ma ba akan su ba so da sallah da zakka da azumi matsayin su uwa ɗaya uba ɗaya suke a musulunci wannan duk wanda ya yi ɗaya bai yi wani ba matukar yana da damar yi wallahi fiya shiga wuta wailun lil mushrikin alladina wa wailun mushrikin alladina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun zakaru ce daga cikin na musulunci kai baka taimaki addini ba kana matashi yaro karami yanzu akwai abokin ubanka ya fi shekara saba'in yana zuwa kasuwa yana neman kuɗi har yanzu Allah bai bashi kuɗi ba amma kai yanzu duka duka shekaru ko talatin ba kai ba ka samu kuɗi akwai yara matasa ko talatin ba su zuba ba wallahi harka ce ta biliyan of naira suke jilin da shi wallahi amma ka tambaya ina hakkin Allah ba sa bayarwa amma duk wata yarinya da ta kai gadarar ita yarinya ne za su iya ɗauko ta wani ya ce in yana neman yarinya wallahi ya rantsi in yana neman yarinya wallahi sai ya same ta saboda zai ci kashe mata kuɗi ne na hauka tun ba ta son sa shi zo tana son sa yarinya wani ya zo yana neman ta sa ni an mun ni an mun miji ya ce ke ki tsaya ki so alheri ya zo miki kina hauka yana da kuɗi ne yaro akwai kuɗi a hannu a ni ba zan karya alkawari wallahi ina da mai nema a ce to karki ta ce to karki karya alkawarin ina saurayin naki ya tafi nysc a bautar kasa ma yake yi ashe ba a ƙasa yake shi kare yake ya zo ya nemo ubanta aka ce mai ga uban dukan farko cikin da ya zo kofar gidan ya fashin da mota ya zaro rafa ta dubu ɗari biyar ya dunkule ya ce a kai wa ci da nan a ce ya zo an zo gaisuwa ne wani ne yana son wance ya zo ya gaishe shi ce to ɗari biyar ko ya duba ya ga zai daɗe yana kashe ɗari biyar na mutum bai taɓa maliki wata ran ya sake kewayewa ya faka wata ya ware rafa ɗari biyu sabuwa ɗari biyar biyar ce a kai mata ce wannan tarin ka ɗora kaci daga ina wani ne yana son wanci amma bata ba shi haɗin kai ba amma ce kyautatawa ce oh. ai da ya ɗauki lokaci ya dawo haka ake a ƙasar nan fa mana Allah Allah ya raba ki da neman aure da mai kuɗi in je ka shiga neman aure da mai kuɗi ka gudu in kuma kai jarumi ne ka ne ka buga da talaucin ka shi kuma ya buga da kuɗinsa ka gawa za a kaya da ya zo ya sallama ita ba za ta fito ba iyayen suka ce ke fita abu na Allah ne ba san me zai faru ba sai ta fito tana wani shan kanshi kaza san yan mata in ta riga ta rike saurayinta tana wani shan kanshi tana wani abu ne sai kin ga da Allah soyayya ce ta kawo da baki yayya ba to ya aka yi ne ya kike ne lafiya suka gama ya dan mata wasa da dariya da yan abubuwan da zai ne a ta ba da haɗin kai ba ya jawo abin nan haka ya jawo sai kawo kuɗi a yan bulan anake dubu dubu ce rafa rafa ya miƙa duba ta gani mm, mm, in in ce kira laki karba za ki karɓa. alheri ya zo miki har gida ba wanda zai karba kawai kita dawo ta tsuguna so hada wahala sai ta tsuguna ta karba ya tafi a zance ya kare kaga ya samu yarinya a kudin da wata kila bai wuce miliyan ɗaya ba ai ya ma zurma ya zuba da yawa ina dan uwanka goganka yana can yana N.Y.C a Enugu can suna tsalle yana bautar ƙasa yana an gama alkawari in an dawo daga N.Y.C zai aure Na fara buga waya yarinya ta daina ɗauka so yana ma abokinsa abin nan aiki ya mata yawa da ya kaza ya kaza ce don Allah ta dauka ce ita gaskiya ta san jira ra'ayi kai ma tun da ana ta ka ka gama ba yanzu sai ka je ka gama sabis kai kaza kaza gaskiya ni iyaye na sun ce ba zan jira ba in takaice maka zance yaron nan dai aka yi haƙura an ɗaga shi sama an buga shi to a nan abin da nake son ku da shi samari ‘yan mata ku zama masu amana ku zama masu gaskiya wannan mun kawo labarin ta ne don mu nuna muku aibunta don na ga akwai ‘yan mata a wurin karatun nan din da na ga wani kuskure ya kamata ne bayani mai girma lifiki kana nan a matsayinku da girmanku da jama'ar da kuke da shi a kafancin kamata a rinka zuwa wa'azi mata ba inda za ba su a wannan samarin marasa hula duk da su a gabana suna ta Allahu akbar ga ƴan mata su kuma da hijabi da niqabi a cikin ruwa ga sanyi da haka nan gaban za a yi wa'azi dan Allah a rinka tanadin musu inda za su rinka zama tunda suna son Allah sun zo wajen karatu wannan matan da kuke gani in ba su gyaru ba wallahi ku ba zai gyaru ba Za ka gama yawo a titinka ka gama yawon ka a titi ka sa riga ka hau motar ka yi waye ka yi waye in ka je gidan bai da kyau da kanka za ka tattara kayan ka fito duk wanda ka ga <laughs> ba mai tsoron Allah bane yana zuwa asuba da wuri to akwai matsalan mata ne <laughs> akwai wanda za ka ga za ka ga ya riga ladan zuwa bala'i aka masa a gida karka sauka tsabar ta kawace ba ta kawace bala'i ne aka yi masa a gida yawwa aka yi ƙarya nake faɗa gaskiya nake faɗa haka a taimaki matan nan a rinka sama musu wuri dan abokanan tafiya ne haka yan mata ku zama masu amana haka wannan kisa ne dan in yi bayani akan yaudara cin amanar yan mata a wannan zamani yaro ya shekara uku hudu biyar shida yana neman ki yana gama miki wahala ya miki hidimar da bai yi wa uwarsa ba ya miki hidimar da bai yi wa kansa ba yaro dan zamani yanzu yana iya sayo wa budurwarsa waya mai tsada shi kuma ya rike mai arha wallahi saboda jarababbi ne mayan mata ne amma daga baya ta zo ta bitrayin nasa ta canja sheka wannan ba daidai bane kuskure ne sannan iyaye waɗanda su ma suke ba wato masu wanda ake ɗaukan hankalinsu da abin duniya ba ka zama da cibiyo ba ka ba da 'yarka makana wata ƙara ba sun kusanci juna ana ƙoƙarin ƙasar aure ta hankalinsa ya haɗu kawai wani mai mota ya zo wani mai kuki ya zo wani mai kaza ya zo haɗa alaji ya kamata karɓi kuɗinsa ba sai ka karɓa ka shi kuma ka ba shi haƙuri tun da ba ka yi fi gidan da lahi ka karɓa ka shin ne ka ce alaji sai dai a yi afuwa wallahi lamarin ne mu nan gidan ba ma karya alƙawari ya isa ya kai ka kotu ne da ce ka bashi kudin sa tunda ba kai ka roƙa ba to dan Allah da tsawa ku zama mutanen kwarai to ashabul mustaqim mai addini mai kulawa da hakokin Allah ya ba da zakka ya yi azumin ramadana ya hannu daga dukkan sha'awowi na ce ramadana saboda yanzu bincike ya tabbatar mana akwai samari matasan da wallahi ba su azumi akwai kaga yaro saurayi matashi wallahi baya azumi me yasa haka kawai kuma gidansa ba san baya yi ba akwai yaron da da bakinsa yake faɗa shi ai shi gaba ɗaya ramadan da ta wuce ma shi ko ƙwabi ne ko uku ne ba sa yi wannan saurayi ba shi abu ne mustaƙin ba na je gidan kurkuku wata rana wani daga cikin gidajen kurkuku da azumi ne muka je wazi da kuma kai taimakon abin buɗe baki wa inmate yan gidan kurkuku ɗin shugaban gidan kurkukun ya ce mu malam you preach your people your people please ba musulmi ba ne amma yana ba mu haɗin kai ya go and preach your people na ce to ya many of them are not praying and many of them are not fasting now is ramadan period you know na ce i know go and see you'll surprise malam na je suka cika gurin nan ana ta Allahu akbar kafin na zauna ashe malam duk ba su azumi a ah, ba shi na ga kabbarar ta karfi ashe ba azumi ce ba yanda na gane mun kawo musu lemo da ayaba da magi da sabulun wanka da sutura na sawa kowa da kullunsa, muka zo muka raba kafin mu fara yin wa'azi wallahi malam muna wa'azin nan karara rarraba musu kafin dai mu tashi daga wa'azin nan ni dai ina cikin wa'azi sai in ga mutum da azumi sai in ga ya fare ayaba yana Allahu akbar yana taunawa ya ya bare lemu sai shi shugaban gidan kurkutun kuku ne ce yusi yusi sai da na jama wa'azi na ban daina wa'azi na ba na ci gaba kuma na samu gaba ni ma da zan yi duka na ta ce yanzu ko kara ko kunya ku kawo muku lemo da ayaba don ku yi buɗe baki ku zo ku buɗe bakin ku a gaban mu da karfe sha ɗaya rana ai ba ku yi mana adalci ba su wannan malam yawanci matasan nan abubakar ne musa garba ɗan kandi dauda suleimanu yaran mu ne wani an kama shi ya saci akuya wani an kama shi ya je ya yi faɗi yarinya karama ta je sai umar ya rike ta hanya wani jagaliyar siyasa ya je an yi hayaniya ya je ya sari wani wani fada ya cika wani kwalba a ciki yaran mu ne matasa in shekaru teenagers wanda a wannan lokaci ya kamata matasan na a same su a university a same su a ina a kasuwa a same su a gona suna noma suna neman na kan suna fafatawa a su a masallaci a sahun gaba an zo wa'azi su ne a gaba irin wannan matasa ake so amma ga a cikin kurkuku munin abin ya ce in dare ya kuma neman junan suke wallahi wannan rayuwar ba ce ba da ka muna son mu samu samari matasa masu bin Allah matashi wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah ne dawa ba sai kai malami ba Al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar umarni da kyakkyawa da hani akan munkari da inda ga dan uwanka abokin ki yana shan wiwi yi kokari ka ga sai ka raba shi da shan wiwi duk da kaga dan uwanka yana fata ko yana dan dace dace sai masa abokin ka ne kai ka tabbatar ya daina yi daman kai ai dan al'umman al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar munkar ina jin haka Allah ya ce kuntum khayra umma ko كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kaji qur'ani yace ku ne mafi alheri a cikin al'ummomi gaba daya amma sifar ku kuna umarni da kyakkyawa saurayin kwarai matashin kwarai duk inda ya ga abu ba daidai ba yana kokarin hana abokinsa bal ka zama khaira umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan wanka baya zuwa sallah kace zo mu je masallaci ka je ku zauna a majalisa an za a je sallah riko hannunsa kace wallahi yau sai mun je sallah da ku amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkari kai umarni da kyakkyawa kai ani akan munkari na imani da Allah wa tu'minuna billah irin waɗannan matasa su ake su kuma da hikima da haƙuri da basira ba a yin da'awa da faɗa ba a yin da'awa da zagi in iska ɗan wuta mutumin banza a'a sai ce eh je ka ɗan wutan ne kai kuma kai ɗan ina ne baran yi ba to ka ga yi asararsa a'a ba a yin haka kudur ila sabili rabbika ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة wajadilhum billati hiya ahsan Allah ne yace kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikma abokinka ne matashi kana ganin ya fara bin mata to wace hikima za ka yi amfani kwakwalwa da basira kan abin da Allah ya sanar da kai ko baka da aya baka ka da hadisi amma kana da magana mai daɗi ai kai wannan abokinka ne ka lura in ya ga guri yana ɗan ɗauke ɗauken waya ka ja shi jiki ka dawo da shi hanya abokinka ne ya fara lalacewa ya fara shan taba daga shan taba zai shiga waiwai ya za ka yi amfani da hikima da basira a matsayinka na matashi ka jawo shi ya gyara duka waɗannan abubuwa ne ƙur'ani ya koya mana ya zamu to irin wannan matasa wanda suke kishin kansu su haɗa kai su rage yawan barayi a gari wallahi da matasanmu na kirki da suke cikin garuruka za su yi ƙoƙarin haɗa kai da yin amfani da usulubi mai kyau da sun rage mana yawan ɓarayi a garin nan da sun rage yawan masu shaye-shaye a garin nan da sun rage yawan 'yan mata masu neman maza ko maza masu neman 'yan mata Saka su kansu matan duk wannan abin da kaga ana yi 'yan matan nan suna yi akwai yanzu yara 'yan mata sun taso saboda samartaka suna giggiwa da yarinyar da take kirjinta ya ɗanɗaga gani take tafi uwarta ki sani cewa daman hanya ce kowace mace sai ta bi wannan hanya balaga gafin balaga ta fara al'ada kuwanta ta fara ɗagawa kirjinta ya fara faɗi ta ta ɗaga ta fara ajiye gale da ɗan kwali ta fara tsoron riga tana bata shaf ta fara kaza tana ganin daidai take da kowa ta da Allah wallahi darajarki shimarki matsayinki mutuncinki shi ne jin Allah za su kai ki su bayo sun hana ki sa hijabi ko sun barki da gane wai wani gele wai sunansa wai rakani nama an ya fal ya fallin nan ɗan siriri ɗan ƙarami ya fal ya fal ya rufe komai sai shegiyar kwalliya a jikinsa rakani nama kenan shi yake yafawa kin matse kin saka kaya kin yi ɗaurin kalangu ki sani ba ke kaɗai ba ce wallahi ki yanda kike akwai wasu tafi ki idan birnin taka kike ji akwai wacce take kira ƙauye ce ba yar birni ba amma Allah ya zuba mata halitta kamar mutuja sosai kai wata yarinyar in ka ganta ta fito kamar ita ta kanta amma za ka ubanta bai da tsaro wani ya ga wata yarinya ce wannan ubanta fa ya samu jari ba madafa kenan kyau kada ya ruɗe ki zaba Allah girman budurci da nuna isa kada ya sa ki lalata mutuncinki na yi wa'azi ina bayani wata mata ta bugu ta ce malam gaskiya ne fa haka abin yake faruwa na ce ai kwarai kuwa malam 'yan mata yanzu abin da suke kaga wannan babban abin da yake ɗaukar hankalin yarinya waya waya inda za ka sai wa yarinya waya in ne ta kai ai saurayin ta ya sai mata infinite ai ya sai mata wace ce ai ya sai mata iphone ai ya sai mata waye a suke yi hankali inda sun samu waya ita kawai burinta mai neman ta za ka canja mun waya idan ba saurayi yana canja waya fa ba a canja shi nan da nan ya canja mata ya kamata sabon yayi masifa ce wannan a gurin yan mata yau shi yasa ina kira ga iyaye duk wanda yake da yarinya budurwa ta kai munzalin girma shawara nake baku a wannan kasar suke rayuwa a wannan zamanin ka yi kokari ka kulla alaka na abokantaka da sanaka da yanka budurwa wallahi al'azimu in ka ci ba wani zai zo ya lalata tarbiyyar da kamar shekara ashirin kana yi daidai wani zai lalata ta me nake nufi ka nuna wa yarka abin da take so ta zo tambaye ka ta san muna da wani ɗabi'a yarka ce fa kai ka haife ta wai komai sai ka ce uwar ta gaya mata gaya mata ka zo ka mata isani ka ba wa uwar ka ce kai mata ita a wajenta uwar ta ce ta mata wata ran ce ni baba na baya mun komai bai taba mun komai ba ka yi kuskure kira ta ka ce wance ga wannan wata ran ka ba wa uwar ta bata ta san uwar tana mata sun fi kusanci da iyayensu mata haka in sun zo neman miji ko samun miji ko zaɓen miji ba sa neman shawaran ku shafa ne kai da wahala amma yarka ba za ta nemi shawaran ka wajen neman miji kana can ka cika masallaci ku ai ahlus sunna ne ustadai ne ko yayan ku dole sa auri masu addini ina gidanka ya kubuce a hannunka kana shirme wallahi ƴan matan wannan zamani ku ja su ku ci abinci tare da su ƴaƴanka ne cin abinci tare da yaro yakan rage masa jin wato tsoro na uban shi kuma da ta ga matsala za ta gaya ma in wani ya zo neman ta za ta yi wai ga wai wane yake min magana sai ka ce ke karuwan ki dashi karki da wani ya miki magana sai ya yi min magana duk wanda ya miki magana shi san baban ki amma in ba ka da alaka da ita ka sa wani demarcation tsakanin ka da ita to uwar ta za ta gayawa uwar kuma tunaninta ba irin haka bane za ta ce a ai lokaci ne ba wani abu ai ba wani abu a bayan ayewa baban da ake bayani an gama da kai shawara ta biyu abin da yarinya budurwa take bukata a lokacinta na budurci ka rinka yi mata ya karfinka tana bukatar hoda akai akai saboda zai yi tabbata cikin kawaye ba ta sa hoda ba Yana bukatar ɗan mai mai kyau da zai gyara mata fatarta iya hakuri ka hana uwar ka bata ita saboda ka je ta karba a wajen saurayi dan uwana abin da nake jiya ma kenan in ka bata ba za ta je gurin saurayi ya bata kana buƙatar yar waya ko da yar karama ne daidai gwargwado wanda za ta rike in shekarunta ya kai ta yadda ta rike wayar to ka ce ni zan sai wayar wallahi wani mutum ya burge ni na haɗa shi da wani mutum yana neman yarsa yace to malam ni yana ba sa rike waya na ce ka burge ni yace in ka ga na ba wa yarinya waya to ta kai wani certain age wani specific shekaru yake warewa sai ta kai shekara kaza kuma ta yi karatu kaza kuma ta kai gab da za ta yi aure to sai in ɗauki waya in bata kuma ba bari wani ya sai wa ta waya ni nake sai mata sai shi wannan mai neman nata sai ce malam a gaya wa baba zan zan sai wa yarinyar nan waya don mu rinka gaisa na gaya masa sai ta a gaya mai alhamdulillah ina da kuɗin da zan sai wa ta waya yanzu tunda na ba shi dama zai magana da ita zan sai masa zan sai mata wayar da na gani ta dace da kwakwalwarta da tunaninta kuma ka ce in yi kuskure sai mata waya na gani to na kore shi har abada in ka ga ya aure ta sai dai ina kabari ta ce kare karya mun doka na ce wallahi ya burge ni sauran ya ji ba daɗi na ce a laifi ba ne yanzu wani akan sayan wayan sai nemi yarinyar ya sai mata waya mai tsada sai ya kira ta wani wuri sai je kwanta da ita ya gama da kai da an lalata budurcin yarinya an tsanana mata abin da ba ta san shi ba su bayan wasu watanni sai ga tana sha'awar ta yi musamman in ba a samu kuskure ta ɗauki ciki ba wallahi idan ba ku rinka taimakon ku kuna musu abin da ya kamata ba wani zai musu a waje In kai ka sani ko rago ne mai tunkuri in dai kana bashi abinci wallahi zai tunkuri ka ba kuma in fi kira shi zai zo kare ne cizo inda za ka rinka ba shi nama ka ba shi ka ba ka ba shi wala ba zai cije ka ba kuma zai zo in ka neme shi da haka yarka da kai mata tarbiyya ta ninki mata ta sa mata hijabi ta sa mata niqabi safar hannu safar kafa zuwa islamiyya da safa da yamma makarantar boko tana kiyayewa Allah maka albarka amma wallahi yan kananan bukatun ta karin kai mata har waya ce an sai mata kace yi hakuri da wannan kar wani ya baki wani ba wajen garba dan hota ne da za su sa ta fita dan mai da za su shafa sai mata an hijabi ne tana yawan fitar wurin kawaye yi mata kamar kala goma sha biyar ka ce ki rinka sawa amma yarinya ta zo tana neman saurayi ya canza mata hijabi ana nan uba kana raye yarinya yarinya yarinya ta zo kudin islamiyya an koro ta uba kaka garabiya tana buga saurayi ya biya mata kudin islamiyya idan ya kira ta ɗakinsa ki kana da dalilin zaka hana ta Ka san ma lokacin da za ta je kuma a rinka ba su abinci mai kyau in an samu dama saboda yara 'yan mata dole jikinsu yana bukatar abinci mai kyau don me saboda wannan shekarun na budurcin dole yana bukatar a raka shi da wasu abubuwa outside haƙuri za ku yi na san karatun kuna zazzare min ido haka kuka ji shi a yau wallahi malam amma ai mace ne mai ciki kana da ita wancan ba ta da ciki wannan ko mai ciki dole mace mai ciki tana bukatar wani kulawa na musamman tana da kwaɗayi kuma tana bukatar a bata wani abu extra saboda ɗan da yake cikin cikinta tana bashi nono a cikin ciki kuma idan ta gama ma shayarwa tana shayarwa dole ka bata wata kulawa ta musamman ita ma wannan yarinya kafin ka aure da ita duk bukatun ta ya zama to zaka iya biya mata daidai gwargwado kar ka zama ka nuna talaucin ka gajiyawarka ta yanda ƴaƴanka ƴan mata a waje ake feeding ɗinsu ake ba su kaza da kaza da kaza kai baka iya ba su wallahi za ka samu matsalar tarbiyya in ji wannan saurayi matashi fa na gidanka za ka yi nuna masa karatu sama masa aiki kai shi gona kai shi kasuwa zai buga da kansa ya nema ba laifi kaɗan masa walfaya lokaci lokaci dan bashi na kashewa amma nuna masa ya zai dogara da kansa shi kuma illa ne ka ajiye yaro ka tirke shi kana bashi kana bashi kana bashi Ta kashe mai zuciya baka koya mai zuwa kasuwa ba yanzu ana abin da nake son gaya muku a nan garin kabancan idan garin Allah ya waye adadin yaran da ake ɗiba ana kai su makaranta a mota wallahi ya fi adadin waɗanda ake ɗiba a kai su wurin sana'a da koyon aikin yi kun san me yasa muka samu matsala a cikin matasanmu rashin aiki na muna ta zuwa makaranta ana karatu ana yi amma idan yaro ya dawo daga makaranta daga karfe biyu ina ka kai shi yawo yake tafiya duk wanda ya bar kansa bai bashi abin da zai yi ba zai je neman wa kansa mai zai yi zai tafi gudun abokanan banza dan Allah mutum nawa ne yake daukan ɗansa ya kashe wajen sana'a cikin mu kuna jin gwamnati za ta iya biya muku bukatunku kowa ya je yan bokon nan kowa ya je boko ya kowa sai ya samu aiki a local government kowa sai ya samu aiki a state government kowa sai ya samu aiki a kamfani to me yasa mutane duk zukatan samari suka mutu suka lalace wai kowa sai ke gama makaranta ya je aikin gwamnati wannan gwamnatin ita za ta iya maka bukata wallahi ba za ta iya ita ma ta sani ai ai wannan din taimakon gwamnati ne wannan bayanin ai ai a sa samari matasa su je su koyi sana'a ai ai gwamnati tana son wannan ai ai ita ma ta saka sai su nauyin mutane ba na koya ayanku sana'a wannan ita ce gaba mai muhimmanci da nake son mu yi tarayya tsakanin iyaye da 'ya'ya gama zan Allah ya koya sabai ya ce musu da ɗayan ku ya roƙi wani sallallahu alaihi salama. wallahi gwanda ya ɗauki magirbi ko gatari ya hau saman dutse ya je ya saro itace goya a gidan bayansa ya zo ya kasa ya siyar shi ya fi masa alkhairi ya roƙi mutane ya ce ku bani ku bani a umarna au sun ba shi ko sun hana shi roƙo Ba baya kai mu ko'ina ya ko matasa kuma duk lokacin da kuka bar 'ya'yanku matasa suna zaune ba kuka mu sana'a ba wallahi wasu za su dauke su ko su koya mu sana'ar alheri ko ta banza da ina kira ga mutanen kafancan alhamdulillah kuna daga cikin garuruka da a Najeriya ana yaba muku amma ku san ni'imar duk ciki ba da yawa ƴaƴanku wasu manoma ne wasu ƴan kasuwa ne yanzu mu ɗauki harkar citta kai matasa nawa aka koyi talauci a tattalin saboda harkar citta nan ko ba su noma ba amma sun iya siya su yanka su shanya su ajiye mota ta zo daga Lagos ta loda ya ci samu kuɗin sa na halal ya saka rigarsa mai kyau kun gani ko kun ga an fara kulle kulle kun ga sun fara tura mu takarda ko to in kun ga na tsaya wallahi ba laifi na bane wallahi tsaye da ni akai kuma kaga alaran mannawa da shi aka hada baki za a mana kutan gwaila wallahi in kai wasa zan zan sa kai ta jan aya a nan gurin sai kowa ya tashi ka kasa tafiya ka ta jan aya ko an bani hakuri wannan gabar tana da muhimmanci a wurina taimakon samari matasa da sana'a yanzu kaga gyaran mashin sana'a ne ka duba yawan mashina a garin nan amma garejin mashin nawa ne gyaran waya duba yawan wayoyi amma don Allah samarin da suka yi gyara waya a garin nan guda nawa ne amma waya nawa take ɓaci gyaran mota sana'a ne aikin hannu ne wanki da guga mutum ya zo samari ku duk kuku biyar da kadawa ku buɗe wuri ku ce ga laundry ku haɗa kuɗin ku sayo injin wanki na zamani wanda kudin danna masa sabulun su da koma su ka yi da komai ka zauna ka jira shi kurin ya wanke ya busar maka ya fitar maka kawai dutsen guga za ka sa shi ma dutsen guga akwai na zamani mai faɗi kawai jona shi za ka yi fa ita ajiye riga ya goge duk inda aka ci gaba sana'a ce amma mu nan duk muna mace da Allah ko wanda yake sa riga sa baya wankewa da kun rage wa mata wahala a wuce laundries wurin wanki da guga in na san kana wanki da guga mai kyau kana alkawari in na bar kuɗi na ɗari biyar dubu biyu kana damun da ita wallahi layi ma za a yi maka a ce mai amana ne kana wanke kwala kana wankewa kana kula kana gyarawa kuɗi ake samu ba kaɗan ba yanzu an ci gaba wankin fa ba sai ka sunkuya ka saka hannu kana yi ba duk inda ka je birni ta samu tafka tafkan injin wanki dubu nawa ne kuɗin ka ce ma dubu ɗari ne dubu ɗari da kaza ka samu janareton ka mai kyau ka ajiye in ba wutar lantarki kurin ka duka kayan ka samu yara ƙanana sun ja wata kandare ka ɗauke ka ce ku zo kana samun kaya wannan yana ɗiban ruwa ka sa a tona maka bohol kana da ruwa kana jonawa wallahi tallahi ba wani ciwon sanyin da zai kama ka ka ci yara masu guga sana'a ce ya ko samari matasa amma rena sana'a ce da ku yanzu dukkanmu a nan gurin kowa sai an wanke rigarsa an goge kuma harka ce ta samu amma an rena ta an rena mai wanki da guga sai ku ga inda ake wanki da guga na zamani inda suke samun kuɗi suna jera motoci yanzu harkar abinci sai da abinci an ɗauka cewa sai mata ke yi no saurayi matashi mu uku hudu za mu iya zuwa mu buɗe wurin sai da abinci kwanan nan na ga wani yaro ya burge ni yana koyar da sana'a ya za ka buɗe wurin sai da abinci za ka samu wani wuri ne na idan mutane ka buɗe wani shago haramun ne in namiji ya tuka to a shi. na ran da Allah sai mu zo da tukunyar kofar shagon mu daki wannan mu tuka shi kuma mu zo mu sayar ba za ta ya ba za a saya wani saurayi ya burge ni wata ran na zo wuciya kawai sai na ga da rana ne fa yamma sai na ga layi wannan ya yi fakin ya tsaya me za ka ce wallahi wani kosai ne mai lafiya a gurin nan ka san kosai yana da dadi da yamma na leka sai na ga malam wani yaro ne matashi yana zaune ga kwalli kullin kullin da abin nan wake ga wasu matasa suna mai aiki kai ana zuba mai fa yana sawa fa yana sawa ana juyawa layi ake kai na nawa zuba mu na ɗari biyu kai na nawa ɗari uku kai na ɗari biyar zaka sa kai na nawa da yayi ya kwashe ana yi wallahi yaran na aka ce malam da wannan sana'ar ya gina gida da wannan sana'ar ya dauki aiki da wannan sana'ar ya ce miki umarsa da wannan sana'ar wani kuma ya yake soyawa ba sai dan dole ne zai soya doya ba wallahi kun ku ya kuri kar ku je kashe muku kasuwa wallahi ya kamata a ce samari kuna kirkiran sana'a kuna kirkiran aiki yanzu duba sayan kaji kaji da dabbobi yanzu kaza kawai fa inda za ka fita wajen gari ko za ka je wani gari ko wani ƙauye kasuwar ƙauye ka je ka sayo kaji ka shigo da su garinku kar ka ce koma wa komai zo ƙofar gidan ka samu kwando kwando na abin wannan kaji ka take suka zuba musu gero da ruwa yan albarka da haka za su yi ta rayuwa sai wani ya zo ya tsaya ce Allah ba ni kazan nan wataƙila matarsa ta matsanta manta ce sai ya kawo kaza sai ka ce bismillah wanda kake so zakara ko kaza nawa ne ka dubu uku ba mamaki a ƙauyen ɗari bakwai da hamsin kafe shi haramun ka ci ba haram ba ne sai ce da Allah ka ɗan mun rage wato alhaji tun da kai ne kawo uku a wannan dubu biyu da ɗari takwas ya zare kuɗi ya baka baka ci riba ba samu ake yi in ka zo kuma kana so ka ce ga wasu yara kuma kannan ka kuma ku bude gurin ku duka ka samu wani ɗan ustazu mai ɗan da kuɗani ka ce kai kuma zo ka zauna yanka za ka rinka yi duka za ɗaya naira hamsin za ka yanka ta ko naira ashirin ba ma yi da aka ci gaba modernizing ɗin abu ake na je wani guri na ga sai su siyo kajin sai suka siyo kajin sai su yayyanka su yayyanka sai su kiɗi sai su cire hanjin sai su babban kare su suna da manyan friza-friza kawai friza ya je siya jarinsa friza-friza ya siya shin fuda su kawai kaji ne duk wanda yake son kaza fresh sai zo wurin kasan me yake yi in ya sayo su a kasuwar kauye sai ɓaɓɓare su sai gyaggyara sai shi shin fuda su wasu ya sa su a leda wasu da zai sa su a leda ba wannan mutum wataran sai ya yi kamfanin kaji wallahi sai ga masu mota suna fitin sai ga yanzu a yi biki sai a ce a bada guda hamsin wani ya zo zai biki ya ce ina son kaji guda ɗari biyar ya ce za a kawo su ya tafi ƙauye ya je ta sayowa kowace kaza ya ci riban ɗari uku ɗari huɗu ɗari biyar ba nawa ba ne ɗan mai samari za su zauna suna sata kuna tsallaka gida kuna kaza kuna kaza in ka zo harkar dabbobi kasuwar dabbobi akwai albarka ka dage ka samu jari ka riƙe dubu ɗari ne dubu ɗari biyu ɗari uku dabbobin nan akwai ta dubu talatin akwai ta dubu sha biyar akwai ta dubu bakwai ma dubu kaza zuwa fa kawai za ka yi da sassafe kasuwar ƙauye mutanen ƙauye sun kawo sai ka sassaya a ciki sai ka ɗaure ka koma gefe ka ɓata rai masu siye sun zo bayan azara kasuwa tana ci dabbar da ka saye ta dubu ashirin da bakwai sai ka saye da ita talatin da biyar ka ce halal ka sallami dillali duk da ka ta dubu sha bakwai ka sai ta ashirin ka ɗora uku me matsala ka tafi da kuɗinka ka sayar da dabbobi kuma ka dawo wanda ba a siya ba samu wani kango a gidanku wani guri ka kewaye shi dabbobin da ka je ƙauye baka sayar ba dawo da su ka ɗaure su ka sa yara suna ciyawa kana biyan su naira hamsin hamsin in za a koma wani ƙauyen ka tura su wallahi malam alheri da arziki ake samu akan wannan amma samarin mu matasa suna zaune kana da yayanka yana aiki a abuja kana ta damunsa da waya ba ni kaza yau ya turo ma talatin yau ya turo ma hamsin ka ce ya dunkule ya baka ɗari biyar kawai amma wai saurayi matashi a bashi dubu ɗari biyar wai bayan da zai da ita wai ya rufe da zai da ita ka tafi kasuwar kawai ka je ka je ka ci kana tsaya kana tsayarwa wake wake kun ga wake ko duk wanda ya sai wake in yana so billahi azim a cikin sati biyu sati uku zai sai kuma zai ci riba masara akwai kamfanoni da suke sarrafa masara suna abincin kaji zuwa kawai za ka ce zan rinka kawo muku kaya a nan za ku rinka saya kamfani ya baka price ka shiga daji ka je ka siyo kankaro a kori kura ka hada baki ka wani mai kanta a garin ku nawa za ka rinka da komin buhun masara daga gari kaza zuwa gari kaza a da ɗari biyu ka je ka saya ka ɗora ka samu ribar ɗari bakwai dubu ɗaya akan buhu ka yi asara wallahi na ga dama sai in irga muku sana'o'i daga nan ju ka samari matasa muna da damuwa da ku na rashin yin sana'a kuma jaskare ku kuke kuke cinye sana abu na karshe sheikh muhammad ibn salih al-usaimin ya yi bayani akan ashabul munharif al-munharif kautaccen saurayi wanda ya juya bai da aƙida da rudin kansa al-maghrur bi nafsihi sai bala'in girman kai da nuna isa da sabon Allah da bin Allah sai shegen san gayu kuma ba ku daji kaga yaro yayi gaye ya yi gaya ya tara su ma har da wani kom ɗinsa aljihu cas cas cas ɗin yan mata sun zo wuce yana daga gashi ya saka wando ya taki ga aljifai wajen guda goma sha biyu a wando ɗaya amma ba naira goma a ciki yawanci wallahi aljihun matasa ba kuɗi ya ajiye waya ya iya sa kuɗin data sai dai yin abokinsa ya zo ya rinka shiyarin ka samu rauni wannan gayu ga kwalliya da wani taka wando zai kai ka ko'ina ba je wannan nan ka fita nema ga nuna isa ga ingrimas da shi alma'asi duk inda ake neman mata ku ne a gaba duk inda ake zukan waiwai ku ne duk inda ake zuwa sai kayan sata ku ne wani yaro na yi wani wa'azi wata rayu zai same ni ce malam dan Allah ya za a yi ne ce me faru mutumi na ce wallahi wani wa'azi ne kai malam ban jira din sa ba ce a ah, to haka da amre ce wallahi malam ka gani ni wata shine amma ni sana'a ta sayan kayan sata Yace amma ku kai asara yace wallahi malam aka saci babur anan in aka saci mashin anan da zuwa gobe da safe in nazo zan iya kasan zan iya kasan shi a nan da aka sace shi wallahi ba za ka gane shi ba yace in aka saci mashin muna da abin fishin kanti muna da lambobi sun fi ɗari muna da ƙafofin mashinan warkace shi muke sai mu baza shi in an kawo mashin biyar sai mu kwakwarce su gaba daya gaskiya siyafa sai ya ko tayin wannan ya sa wannan ya ko sangalilin wannan ya sa wancan sangalilin sai ya mai fenti ya ko tayin wancan ya saka wannan sirri kuma muna da celolin mu a gida masu ɗinka sirri kawai mun sai ya duka na sirri sai mu farke sirjin kawai sai mu canja mai riga ba wani kashe kuɗi ne yawa sai in sai da babur dubu ɗari kaza in da sahu ne sai in sai da shi kusan miliyan ɗaya mai can yana na yana ciki a gidan rediyo jabo kuma ko waje da sahu mai fenti kaza fallonsa kala kaza ne yana da lamba kaza ku kama wallah haka mutu ba za ka kama ba a bayan gidanka ake warware shi kai baka sani ba duka wannan aikin malam yara ne matasa suke karewa akan tsiya na ji wa'azinka Ciya za a yi na ce tuba za ka yi ce daga nan har iyadu duk wanda ka san kuma kasa ta musu ka musu wannan cikin jarin ka duka kamar musu ce wallahi malam ba kudin nan an cinye su na ce to ka ka tafi Nijar kawai ka koma da zama to in ya zauna a nan ci gaba zai yi da sana'ar na ce ka tafi can ka je ka kama wata sana'a ta daban ka je ka yi tuba ran da kuka haɗu a kiyama kuma kuka didata da kai da masu mashinan da ka ba barawo mai shan giya mai shan caca ashabu annakibu an siratul mustaqim wanda kaucewa hanya mai kakiya cikin addininsa akwai kuma shab na uku na ƙarshe alha'ir almutaraddid shi wannan saurayin ya san gaskiya amma yana ta raba kafa ya ƙi tsaya mai raba kafa kenan la ilaha ula'i wala ilaha ula'i لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا baka gane wannan saurayin ba shine 50-50 shi ba cikakken ustazu ba shi kuma ba za ka ce cikakken nan iska ba kaga muna da ustazun farko mun gama da shi na biyu cikakken dan iska mara mutunci shi ma mun gama da shi shi ne zina shi ne sata shi ne duk wata tsiya shi wannan ɗan tsakiya ne wata ranka gan shi a masallaci za a gama komai da shi amma wallahi in ya fita ya shiga cikin abokanansa yan shan wiwi da shi za ga ana zuka shabu almutaraddid almutahayyir ba kyau irin wannan ya ku samari matasa ba daidai ba ne muguwar ɗabi'a ce wannan hali ne mara kyau an zo wajen wazi da shi aka zo Allahu akbar Allahu akbar can an ji ana neman wasu kaji a unguwa an sace su ana bincike aka ce ai hada wane wane wane jefa da shi muke a wajen wazi aka ce kai dai Allah zai gyara kaga zuwa wajen wa'azin su bi masa amfani ba to ana so mutum ya zama akan hanya guda ɗaya amma mai kyau Akwai ya kuyan uwana samari matasa akwai matsalolin da suke damun ku ba lokaci wata ran mu tattauna a ƙarshe zaman banza rashin sana'ar aikin yi za ci da matasa kiyaye da hukuma ku gyara da rashin aikin yi ake samun rashin security a cikin ƙasa idan kuka bar 'ya'yanku ba su da sana'a na rantsi da Allah da su za a haɗa kai muku fa'adinci ba wai goyon baya nake ba amma yanzu da yawa wasu da suke ta'addancin nan an kama cewa suke ba su da aikin da za su ba goyon baya nake ba Don ba ka da aikin yi ba daidai ba ne ka dauki bindiga kashe wani aiki su waɗanda ba su da aikin yi suke zaune a cikin mutane suke hakuri ba kai mai sa ba za ka hakuri ba gwamnatin mu ne kaza kaza dan gwamnati ta lalace ko ba ta daidai ba ita ma tana tare da mutane ne lalatattuwa sai ka ga ya za ku yi ku gyara kai ba matashi ba ne kai zuciya ka shiga siyasa ka samu kudirar gwamnatin ka je ka kawo gyara wata kudi ka zama gwamna ko ka zama sanata ko ka zama kaza ko ka zama kaza za ka iya samun gyara amma ka yi zuciya saboda gwamnati ba ta ma ba ba ta ma ba za ce bari ka shiga daji bari ka kama sata bari ka kama fashi da makami wannan ba tunani ne mai kyau ba haka muna kira ku ba wa samari aikin yi don ku rage 'yan ta'adda ku rage barayi ku rage masu shaye-shaye ku mai da samari makaranta su tafi su je su yi karatu a shakkatar da su a rike su da yawan karatu da lectures a jami'a a kwaleji suna hotel suna ta kaman karatu ina za su fita su ta da hankali kuma da su za ku samu sauki wallahi rashin mutunta ilimi da neman karatu ko na addini ko na boko duk wanda ya zauna bin wannan guda biyu ya yi wa kansa rijistar tsaya matukar ka neman ilimin addini ilimin zamani ka kayi wa kanka rijistar tsiya da rayuwa ta kaskanci da wulakanci kana nan kana gani mutane za su suna cin duniyar kana bin su kana roƙonsu. akwai wani aboki na tare muka karatu da shi aji ɗaya muka firamare. Walla ya fi ni ƙoƙari ya fi ni cin jarabawa Sha'awansa nake amma aka samu kuskure kafin mu gama makaranta ya kama shaye-shaye mu kuma muka hakura da salaucinmu, muka hakura da buƙata, muka ci karatun nan muka ci muka ci sai gashi wata rana na je garin da yake wallahi tallahi kina neman shi nace na daɗe ban ga wani a ce ai wani ai yanzu ai barawo ne ai dan iska ne ai dan shaye nace wani ce wallahi sa ta aike da shaye shaye da aka kamun shi wallahi ban gane shi ba kuma ajin matsayi da shi sa'ana ne na jiki ya lalace nace Allah ya yi gaskiya sai gashi ya zo za mu gaisa sai da ya tsuguna da ku in ya gana mamari na zai aji amma yanzu kaga tsugunawa yake in za mu rabu na ɗauki wani abu na bashi kaga murna da yake ka bashi ɗari biyar sai ya kusa maka kamar mai amma ɗari biyar ɗin ba su abu rabin ta wiwi zai sha kala bai wulakanta kansa ba mu yanzu mun tara mun yi ƴaƴa mun auri mata mun tara ƴaƴa mun kama aikin gwamnati muna kaza shi ko gaba ɗaya ma babu karatun ba komai kawai wasu cikin wahala ubansa ya mutu wahala bai iya musu komai ba gidan ya lalace kuma shi ne babba kasan mai lalata shi kwaya da bin mata yanzu samari irin wannan rayuwar kuke so to wallahi tun kafin a mutu ake nuna bambanci tsakanin mutumin kirki da mutumin banza ku yi sana'a kuma in garin ku ba sana'a wallahi ka bar garin ka je ka nemi wani gari ke sana'a dole sai ka zauna nan garin ka buga ka buga baka samu ba tafi wani garin ka je ka ga inda ake neman kuɗi ake nema na halal ka sha mamaki jarin lemo buhu ɗaya ya ishe ka dawul bayro ɗaya ya ishe ka samu abin da za ka ci ka sha wallahi ka koyi ƙarewa ɗan ƙaramin jari ya ishe ka shi shai na wanke takalmi kullum ya ishe ka akwai ɗalibi na da na yi faɗa a karatu nake ya zo neman karatu ya ce me sana'a ka muna son ɗalibai masu sana'a ya ce ni kawai malam yankan farce na iya na ce ka zo ka ta karatu ka yanke farce ce makamun da na ce ai sai ka yanke farcen nan tukunna zai ka buga dan ka san muhimmancin sana'a na haka za a zo a karatu ya buka yana kakakal kakakal kakakal in yana mace kakakal kakakal in ya je yanke wani alaji sai ya zaro mai dubu ɗaya bashi in ya yanke wani talaka sai ya ce ga hamsin kawo talatin <laughs> dole ya ce amma fa kullum sai na samu ci da sha wani kuma zuwa yana tallan ɗan kunne na ce ka je ka yi ka ba da lokacin karatu kuma ka fita ka je ka sayar wannan alfahari ne gare ka in kana babban malami zaka ce kai ma kai ba sana'a bane da ya zo ya zauna yana jiran alhazan birni sai sun fashi na kashewa ba. kowa ya je nemi abin da zai yi kar ku zauna ya ku samari ba aikin yi ba wurin zama ga matsalar aure ba lokaci da na muku bayani akan matsalar ku akan aure su Allah ya mana afuwa ƙara ma tun da an yi ƙulle-ƙulle da kai amma mutum ya barin dakata a nan dan kai ma kaka je ka turo min ayoyi in je in zauna in kwana ina ta tilawa na kafa yin bacci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mu kamari wanda na ɓata musu suka ji ba daɗi su yi haƙuri kauna ce ta sa na gaya muku gaskiya yawwa kuma samar kan nan sha'awar ta ake mun ga wannan furfurar da take gemu na inda za a iya Allah zai mun wani abu ya mebe ni ya cire ta so nake a ganin matashi gaugau da haka kar mutum ya yi wasa ya bari lokacin sanar samartaka da kubuce masa wallahi اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته